A labarin wasan namu na yau kuwa ɗan wasan gaba na kafar Sweden mai takale da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Zlatan Ibrahimovic ya nemi magoya bayan kungiyar ta Manchester United da su masa afuwa saboda rakin fafa ta babban wasan da kungiyar za ta fafa ta tsakaninta da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ranar 19 ga watan Nuwamba na shekarar da muke ciki a gasar Premier League na bana sakamakon kati gargaɗi da ya samu a wasan da suka yi da Swan City a satin da ta wuce inda suka sha Swan uku da ɗaya. Wannan kati da aka bashi shine na biyar a jere a gasar Premier League na kasar ingila bisa dokar kasar ingila dukkan wanda aka bashi kati guda biyar a jere to ba zai samu damar fafata wasa guda ɗaya ba don haka zalatan ba zai fafata wasan da za su yi da ƙungiyar ƙwallon kafa ta arsenal ba amma ya ce ko baya nan cikin yan wasansu akwai takwarorin bisa wanda za su kai ga kungiyar ga samun nasara ya kuma bayyana da cewa samun katin da ya yi ba ya yi ta ne da gangan ba yanayinsa kullum in zai yi wasa yakan yi wasa da zafin jiki saboda haka yan magoya baya su masa ahuwa wannan abu da ya faru idan muka dawo najeriya kuwa yan wasan super eagles sama da goma sha biyu ne suka samu halarta sansanin horas da yan wasan da ke abuja domin shirye-shiryen fafatawa a gasar neman shiga gurbin cin kofi na duniya da za a yi a kasar rasha na shekara 2018 algeria za ta gwabza ne da ranar asabar biyu ga watan nuwamba na 2016 tsakaninta da kasar algeria a can jihar akwa ibos yan wasan da ka samu damar zuwa kuwa sun hada da muhammad musa muhammad kelechi henacho odin galo sai agunye onazi akwai alex owobi da kuma kenneth omeruwa cikin jerin sunayen akwai john ogun wilfred indidi ike ezenwa simon moses kinsley modu ana sa ran sauran 'yan wasan za su isa filin sansanin horazon kafin wannan ranar